assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul jin karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha biyu bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da al'amarin jinnu jawabinsu sashi zuwa ga sashi wa an na allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba suka ce muna da tabbas muna da yaƙini ba za mu iya gagaran Allah a bayan ƙasa ba kuma ba za mu iya tsere ma Allah ba wannan ita ce gaskiyar al'amari bawa abin da ke kansa na dole shine biyayya wa Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muka ji daga cikin jawabansu a lokacin da suka saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ma sun ce duk wanda yake amsa ma wannan mai da'awa zuwa ga Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai gagara ba bayan ƙasa mun buga misalsalu da waɗansu cikin wannan al'umma ko al'ummomin da suka shuɗe waɗanda suka juya baya suka kafirce suka kangare suka bauɗe amma kuma allah subhanahu wa ta'ala ya biyar da su wannan haka tsarin allah yake ba a taɓa wadda ya kangare gabarin tafarkin allah ba kuma face sai ya kaskanta saboda ba zai buwayi allah a bayan ƙasa ba a ce ya fi ƙarfin allah shi ya fi ƙarfin allah ko a ce lokacin da Allah zai azabtar da shi ko zai kaskantar da shi ya kama shi zai iya guje ma Allah ya kuma tsere ba zai yiwu ba saboda haka waɗannan duka wa'azuzzuka ne gare mu wadda ke da buɗaɗɗiyar zuciya zai iya fahimta kuma ya ɗauka kuma ya yi amfani da shi idan muka yi haka mun kyautata makanmu idan muka yi haka mun yi adalci makanmu idan muka yi haka to mun ɗauki tafarki da za mu gudu tare mu kuma tsira tare amma idan muka ce za mu juya baya ga barin dukkan waɗannan ababa da muke karantawa ko ake karantas da musu to ƙarshe al'amarin ba zai yi mana kyau ba domin waɗansu sun gabace mu akan haka mu yi ƙoƙari mu zam masu shigar da ayyukanmu cikin furucinmu wato ya zama abin da muke faɗa muna aiki da shi aiki ya zama yana haɗe da furuci da kake yi wannan shi zai nuna cewa ka fiskanci Allah ka fiskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka karbi dukkan saƙonni da ya zo daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam Allah ya tabbatar da digadiganmu kan imani da ayyukan alkhairi yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha uku Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa anna lamma sami'na al-huda sami inal huda jinnu suka ce yayin da muka ji shiriya na alkur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amanna bihi sai muka yi imani da shi jama'a ai muna fahimta suka ce muna ji muka yi imani muna ji muka mika wuya daga inda suka saurari alkur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi imani take suka juya suka je suna da'awa wa mutanensu wa anna lamma sami'na alhuda, suka ce lalle yayin da muka ji shirya ga shirya da Allah ya shimfiɗa mana amanna bihi suka ce sai muka yi imani muka mika wuya wannan shine abin da ke kan kowane mu'mini wannan shine akan abin da ke dole akan kowane mu'mini in ka ji ka gyara in ka ji ka ba da gaskiya in ka ji ka karɓa ka yi aiki da shi jinkiri ko jinkirtawa yana ɗaya daga cikin matsalolin zuciya jinkiri wajen karɓan shirya yana daga cikin matsalolin zuciya domin akwai abubuwa da za su iya tasowa lokacin da ka yi jinkirin shi allah iya uzurin da zai baka shi ne saƙon ya isa gare ka wa makunna mu'adhibina hatta na ba'asa rasula Allah ya ce ba mu zan masu azabtarwa ba ba mu zan masu azabtar da bayi ba har sai mun aika manzo zuwa gare su to an gama yanke maka hanzari shine dokar umarnin shiriyar ta iso zuwa gare ka idan ta iso cewa kuma sai an jima ka karba ko sai gobe ko sai jibi sai bayan wata biyu ko bayan shekara daya wannan kuma kai ta shafa komai zai iya faruwa komai zai iya faruwa jinkirtawa sai gobe ko jibi ko bayan wata ɗaya ko bayan wata biyu kasan karatun addini wannan akwai wadda yake ji shi sai ya yi ritaya tukunna fara karatun addini duk lokacin da shirya ta bayyana gare ka man salihu ubangiji ya gama yanke maka hanzari yanzu kuma ka ɗauka ko kar ka ɗauka kai ta shafa sannan jinkirta lokacin da za ka ɗaukan akwai matsala akwai matsala don komai na iya faruwa akwai waɗanda shiriyar ta zo musu sun gane shiriya ne amma sai suka ba da lokacin ɗaukar shiriyar wallahi kafin lokacin ya cika an sha makance tsakaninsu da zuciyarsu kafin lokacin ya cika suka ce muna jin shirya muka mika wuya jama'a wannan shine abin da yake wajibi wajibi wajibi akan mu daga inda muke karatun nan in muka fahimci wani abu daidai saɓanin abin da muke yi a baya ba daidai ba kar mu ce sai mun je gida za mu gyara mu gyara daga inda muka ci mu gyara daga inda muka ci Allah a cikin suratul anfal yake cewa ya ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walin rasul Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam istajibu lillahi walin rasul idza da'akum lima yuhyikum da zaran ya kiraye ku zuwa ga abin da zai inganta muku rayuwarku duniya da lahira duk abin da Allah zai kira ka zuwa gare shi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai kira ka zuwa gare shi rayuwarka za a inganta a kyautata ta ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah istajibu lillahi wa lirrasul ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza da'akum lima yuhyikum da zaran ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayas da ku Allah sai yi togaciya yace wa alamu ku sani annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah kan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa da zaran an kiraye ku zuwa ga shari'a da zaren an kiraye ku zuwa ga shirya Allah ya ce ku amsa kar ku yi jinkiri jinkirin yana da matsala me matsalarsa Allah ya ce wa'alamu annallaha yahulu bai mar'i wa qalbihi Allah kan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa sai ya zan zuciyar abinda take yi daban gangan jikin abinda yake yi daban zuciyar ga wani abu da take so amma gangan jikin ya gagara isa zuwa gare shi me yasa saboda an raba kwantak tsakanin gangan jikin da zuciya Allah ce in an kira ku ku amsa jinnu suka ce mu haka muka yi muna jin shirya muka mika wuya muna jin shirya muka mika wuya jinkiri jinkiri yana da matsala yanzu duk su fir'auna abin da ya faru jinkiri suka yi duk wa'azin da annabi Musa ya yi fir'auna ya gane kuma ya san annabi musa manzan allah ne amma a lokacin in ya karba zai taba mishi mulkinsa sai ya ba da wani lokaci da bai san yaushe lokacin zai tabbata ba har abin da ya faru ya faru annabi musa ya taba gaya mishi ya ce mishi fir'auna ni na san kai ka san allah ne ya aiko laƙa da alimta ya faɗi miyagun maganganu ma annabi musa alaihi salatu kai masihirci ne ko an sihirce ka ka lalace ya faɗi miyagun maganganu annabi musa sai ya kalli fir'auna ya ce mishi laƙadi alimta ma an zala haƙula'i illa rabu samawati wal ardi basair ya ce fir'auna kasan kai kasan waɗannan ayoyi da na zo da su ubangiji ne ya saukar da su ma an zala haƙula, ba wadda ya saukar da waɗannan ayoyi illa rabbu samawati wal arzi sai ubangijin samai da kasai sha'ir don a wayar da kan mutane zuwa ga shirya annabi Musa ya ce mishi na san ka san ne girman kai ne bikin Allah a wani ko Allah ya ce wajahadu biha an fusuhun zulman wa uluwa ayoyin da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salatu wasalam da su Allah a ƙur'ani ya ce wa jihadu biha fir'auna da mutanensa sun yi musun waɗannan ayoyin Allah sai ce wasu taiƙanata anfusuhum amma rayukansu suna da yaƙini aikin Allah ne me yasa suka ƙi Allah ce zulman wa uluwa zalunci da kuma jiji da kai suna ganin sun fi ƙarfin su karɓi sako daga wajen annabi Musa jama'a muna fahimta da yawa in abin ya taso sai ka ga a lokacin suna so su yi imani to a lokacin kuma ba zai yiwu ba don sun makara me ya haifar da wannan matsalan jinkiri yanzu shi fir'aunan ai lokacin da zai mutu ba ya nemi ya musulunta ba to wani ne ya bi shi ruwan ya yi mishi wa'azi ai ya san abin ne dama wani ne ya bi shi ya yi mishi wa'azi ai ba wani ne ya yi mishi wa'azi ba ya san abin ne jinkiri ne jinkiri ya kawo wannan matsalan jinkiri ke kawo wannan matsalan daga lokacin da ka ji gaskiya ta bayyana maka ka rike ta daga lokacin da ka ji shirya ta bayyana gare ka ka rike ta karka ƙara ko seconds bayan ta bayyana maka ka sallama ka miƙa wuya ka sallama ka miƙa wuya jinkirin akwai matsala me yasa akan sha makanci tsakanin mutum da zuciyarsa ya zamu yayi juyin duniya ya dawo kan wannan abun zuciyar ta ƙi karɓa ta ƙi ta sallama ta ƙi ta bashi kai ta ƙi ta yi mishi biyayya saboda an yi iyaka tsakanin zuciyar da gangan jikin duk lokacin da ka ji shirya ka mika wuya shi shiryar nan gata ne gare ka ubangiji bai shar'anta mana addini don ya amfani komai ba ubangiji bai shar'anta wannan shari'ar don ya amfani komai ba duk abin da ke cikin shari'ar gata ce da soyayya zuwa gare ka gata ce ƙauna ce soyayya ce shi ba abin da zai amfana wai don kayi kuma ba abin da zai cutu da shi don kaƙi kai a wani hadisun kudusi al'imamu musulmi ya fidda hadisun hadisin abu zarnil gifari bayan allah ya gaya wa bayi shi ne allah ya gaya ma bayi shirya tasa ce ya gaya ma bayi ciyarwa nashi ne ya gaya ma bayi tufatarwa nashi ne ya ibadi ya ce ya ku bayina innakum na billaili wan dare da rana kuna sabon Allah da daddare ku yi da rana ku yi wa ana akfiru zunubu jami'a ni kuma ina yafi laifi baki daya duk duniya wa zai maka wannan gatan in ba Allah babu to yanzu wanda yake haka ya kira ka ba ya kira ka ne zuwa ga soyayya da kauna ba wa ana akfiru dhunuba jami'a yace ni kuma ina gafarta laifi baki ɗayansa ni ku nemi gafara ta akfir lakum Allah ce zan gafarta muku ya ibadi sai yace ya ku bayina innakum lan tablughu durri fatadurruni ba za ku taba kai matakin da za ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni walan tablugu naf'i fatanfa'uni ba za ku taba kai matakin da za ku amfanar da ni ba balle ku amfanar da ni kaga ai an kure wa dan adam gudu duk abin da za ka yi na rashin arziki Allah ce ni ba za ka iya cutar da ni ba duk abin da za ka yi mai amfani Allah ce ni ba za ka amfanar da ni ba duk abin da muke yin nan wallahi kowa yana yi wa kansa ne ina yi ma kaina ne alaran ma yana yi wa kansa ne kowa shi zai girbi abinda ya aikata Allah ce ba zan cutu da rashin arzikin ku ba kuma ba zan amfani da da'ar ku ba ya ibadi yace ya ku bayina an na awwalakum wa akhirakum inda na farkonku da na ƙarshen a ɗauko lissafi tun daga kan annabi adam alaihi salatu wasalam har jariri na ƙarshe wadda daga haihuwarsa sai tashin alkiyama in sakun wajinnakun kuma mutane da aljanu duka a tattaro su daga na farko zuwa na ƙarshe kanu ala atska kalbi rajulin wahidin minkum duka ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron allan cikinku a duba duk cikinku tun daga kan annabi adam alaihi salatu wasalam har jariri na ƙarshe aljanu daga na farko zuwa na ƙarshe wa ya fi kowa tsoron allah a dubi wadda ya fi kowa tsoron allah a ce duk haka kuke a wajen tsoron allah allah ce ma za da zalika fi mulki shai'a ba zai ƙari ni da komai a iko na ba allah ce ba dan amfana ba in duk mun zama masu tsoron allah in duk mun zama masu da'a ma allah duka mun miƙa wuya yi na yi bari na bari Allah ya ce ni ba zan karu ba Allah ya ce ni ba zan karu ba ya ibadi ya ce ya ku bayina an na awwalakun wa akhirakum insakun wa jinnakun inda na farkonku da na ƙarshen mutanenku da aljanunku, kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum ku daidaita a kan zuciyar mafi fajircin cikinku a duba duk duniya tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya waye fajiri na ƙarshe fajiri na ƙarshe a ce duk halinku irin halinsa ne Allah ya ce ma na ƙasa zalika min mulki shi'a ba zai cutar da ni da komai ba in ji Allah in duk duniya kun yi da'a tun daga na farkonku har na ƙarshenku Allah ya ce ba zan ƙaru ba in duk kun zan fajirai tun daga na farkonku har na ƙarshenku Allah ya ce fajirkinku ba zai rage ni da komai a ikona ba a ce na samu matsala duk duniya bayan Allah akwai wanda ya isa ya faɗi wannan magana akwai wadda ya isa ya zo ya tsaya a kofar gidansa ya kalli matansa da 'ya'yansa ya ce ko kumun ɗa'a ko kar kumun ɗa'a ba abin da zai cutar da ni akwai wadda ya isa akwai wadda ya isa ya ce matarsa in bata mishi biyayya ba ba abin da zai cutar da shi kuma akwai wadda ya isa ya ce in ta yi biyayyan ba abin da zai amfanar da shi akwai wadda ya isa ya ce in 'ya'yansa sun mai biyayya ba abin da zai karu da shi kuma in sun ki su yi biyayya ba abin da zai cutar da shi akwai ɗan siyasan da ya isa ya tara jiha guda ya ce ko ku yi ni ko kar ku yi ni babu abin da zai cutar da ni Allah ya ce duk duniya ba duniyar da muke rayuwa ba tun daga ɗan adam na farko har na ƙarshe mutane da aljanu Allah ya ce duk in kun yi abin da ya dace ba zan karu ba in kun yi abin da ya dace ya ce ba zan karu ba in kun yi rashin arziki ya ce ba zan cutu ba wannan kaɗai saƙo ne gare mu mu fahimci cewa duk abin da muke kanmu muke yi ba duk abin da muke kanmu muke yi ba in ka ƙirga dukiyarka kai sadaka kai ne makanka idan ka tsare imaninka da tauhidinka makanka kaiwa in ka fada cikin shirka da bidiyo'i makanka kaiwa barna ba wa Allah ba ya ibadi ya ce ya ku bayina lau anna awwalakum wa akirakum inda na farkonku da na ƙarshenku in sakun kun mutanenku da aljanunku ƙwamu fi sa'idin wahid su je su haɗu a wata farfajiya guda tun daga kan annabi adam alaihi salatu wasalam har jariri na ƙarshe da za a haifa a duniya mutane da aljanu kwamu fi sa'idin wahid su je su tsaya a wani fili ɗaya wata farfajiya a tara duk duniya na farko da na ƙarshe a waje guda fasa'aluni Allah ce kowa ya tambaye ni abinda da yake bukata ya roƙi me yake so na bashi fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu na ba mu kowane ɗaya abin da ya roƙa ma na ƙasa zalika min ma indi Allah ya ce abin da na bakun ba zai rage abin da nake da shi ba Allah ce ba zai rage abin da nake da shi ba banda Allah wa yake da irin wannan abu yanzu akwai wani a najeriya da ya isa ya tara wata jiha ko wata anguwa ya ce musu kowa ya faɗi abin da yake so kuma in kun faɗa ya bakun ya ce bai rage abin da yake da shi ba wallahi iya wadda muke zaune a nan ɗin nan mun ishe shi ba wadda ya isa bayan Allah nan duka Allah na nuna maka shi mabuwayi ne Allah na nuna maka shi mabuwayi ne duk abin da za mu yi makanmu da mu yi saboda haka daga zaran mun ji umarni mu yi carab mu rike daga zaran mun ji hani mu siffanta da shi jinkirin akwai matsala jinkirin akwai matsala Allah a ƙur'ani ya ce alam ya'ani lillazina amanu alam ya'ani lillazina amanu قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله يتي ألم يعني للذين آمنوا Allah ce yanzu lokaci bai yi ma waɗanda suka yi imani su yi ritaya daga sabon Allah ba Allah ce alam lillazi na amanu Allah yace har yanzu lokaci bai yi ba ma waɗanda suka yi imani su saduda su koma zuwa ga Allah Allah yace har yanzu yalla lokaci bai yi alam yi ya'ni lil na amanu an a kulubuhun li lahi wa ma nazala min alhaki Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi wa mummu waɗanda suka yi imani da Allah ba an taksha'a qulubuhum li dhikrillah zukatan su surusuna ma'ambatan Allah da addinin Allah Allah ya ce har yanzu lokaci bai ba har yanzu lokaci Allah ya ce bai ba ka rusuna ka koma zuwa ga Allah ka rusuna ka koma zuwa ga ambaton Allah ka rusuna ka koma zuwa ga addinin Allah Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba wa ma na zalamin alhaq da abinda ya saukar na gaskiya shine alqur'ani da sunna Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ka koma ma alqur'ani da sunna ba Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su rusuna ma'ambaton Allah wa ma nazala surusuna ma abinda Allah ya saukar na gaskiya shine alqur'ani Allah ya ce har yanzu lokaci bai ba wala kallabi na otul kitaba min qabl Allah ce karfa mu'minai su zam irin waɗanda aka ba su littafi kafin su Allah ce karfa ku zam irin su alaihimul amadu lokaci ya yi tsawo lokaci ya ja suka samu rarar lokaci fa faƙasar ƙulubuhun zuciyarsu sai ta bushe Allah ce karfa karfa ku ɗauki wancan salon duka wannan yana magana ne akan jinkiri da amfani da lokaci kana ganin za ka yi za ka yi za ka yi Allah ce karfa ta zo ta ɓaci wala ya kunu kallabi na otul kitabu min qablu Allah ya ce karfa mumine su zama irin waɗanda aka ba su littafi kafin su Allah waɗanda aka ba su littafin me ya faru Allah ce da alaihimul amadu lokaci ne ya ja suka ga suna da lokaci suna da raran lokaci suka samu shekaru gab da suka bayar mashiriya ba su haukanta ba ba su bi ta ba saboda sun samu lokaci suna ganin akwai dama fakasat qulubuhum Allah ce sai zuciyarsu ta bushe wa kathirun minhum fasikun Allah ce gashi da yawansu duka fasikai ne tun tasowanka baka je ka nemi ilimin addini ba yau ka sha shekara talatin arba'in baka je ka nemi ilimin addini ba Allah ya ce abin da kake yin har yanzu lokaci bai yi kuma ka dawo ma alkur'anin ba Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba abin da ka sa a gaba kake ta yin baka tsaya ka nemi ilimin addini ba abin da ka sa a gaba kake ta yin bai sa ka dawo ka bi Allah ba Allah ya ce wannan abin wai har yanzu lokaci bai yi ba ka dawo kuma ka rike addini Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba Allah ya ce to fa ka kiyayi bushewar zuciya ka kiyayi bushewar zuciya ka kiyayi bushewar zuciya da Allah ya zo kwatanta bushewar zuciyarsu ya ce musu thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijara وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله يتم يهود domin suna daga cikin waɗanda aka ba su littafi fun makasar kulubukun min ba da zalika Allah ya ce duk bayan wa'azi da da'awa da shiriya da annabi Musa alaihi salatu salam ya zo muku da shi sai ga gashi zuciyarku ta bushe Allah sai ce fahiya kal hijara au ashaddu kaswa bi ma'ana wa ashaddu kaswa Allah ce zuciyarku ta bushe kamar dutse Allah ya ce zukatanku sun bushe sama da dutse thumma kasat qulubukum min ba'di zalika sannan sai zukatanku suka bushe bayan duk wa'azin da aka muku fahiyya kal hijarati aw ashaddu kaswa Allah ce zukatan sai suka zama kamar duwatsu Allah ce kai zukatan sun fi duwatsu bushewa me yasa Allah ce wa inna minal hijarati lama yatafajjaru min al har, domin duwatsu akan samu wadda ƙoramai sukan bulbulo daga cikin duwatsun shi dutse duk taurinsa Allah ya ce ruwa yakan iya fitowa daga cikinsa alkhairi kan bulbulo daga cikinsa wa inna minha lama ya shaƙaƙu fa huruji min hulma Allah ya ce daga cikin duwatsu akwai wadda kan faffashe ya tsatsage ruwa ya fito wa inna minha lama ya habitu min tilla. Allah ya ce akwai wadda yakan balle ya fado saboda tsoron Allah Allah ce duk waɗannan alkhairan ko babu a zuciya wamar mallahu bi gafilin amma ta'malun Allah ce ban kana daga abin da kuke yi ba shi musulmi ana so ya zan mai daukan seti a lokacin da aka seta shi lokacin da aka ɗora mutum akan shirya to ya zan musulmi mai bi ne Kar ka bata lokaci yadda muka ambata duk abin da za a ɗora ka na shiryar musulunci alkhairi ne gare ka to me amfanin jinkirin babu Allah ya ce to karfa kuma ku zam kamar su wannan alkur'ani wannan alkur'ani wannan alkur'ani Allah a cikin alkur'anin ya ce ba mutum mai jini da tsoka ba ya ce in dutse na saukar ma alkur'ani dutsen zai rusuna ya yi biyayya in ji Allah Ila'allahu ya taƙaske mu. Allah ya ce Lau'anzal na hadal Kur'ani al inda mun saukar da wannan Al-Ƙur'anin a kan dutse, a ce ba wa mutane aka saukar wa ba mu duwatsu aka saukar da Al-Ƙur'ani la'aitahu hashe'an. Allah ce da ka ga dutsen cikin kaskantar da kai da daga Ahmad Allah. Mutasaddi'an yana mai farfashewa saboda ta'asirin alƙur'ani min kashiyatin tilla Allah ce saboda tsoron Allah in dutse ne Allah ya ce zai saduda ya sadaukar ya tsatsage saboda tasirin alkur'ani hu kashi'an mutasaddian min ka gan shi cikin kankan da kai da da'a ma Allah yana tsatsagewa yana farfashewa Allah ce min kashiyatillahi saboda tsoron Allah yau ne mutum zaka samu shekaransa talatin a duniya kowace shekara sai an mai tafsirin alkur'ani amma kowace shekara ta zo sabuwa lalacewarsa ta fi ta baya shi ƙur'anin ba abin da yake kara mishi mutanen mu ne yau zaka samu mutum halinsa na bariya waccar irin na bara irin na bana shi haka kullum yake in ma bai ƙara lalacewa ba to da ka samu ba abin da ya canza to ka'ida a musulunci yadda muka yi karatu muka tashi sai a samu daɗi na imani da aiki a cikin ayyukanmu haka sabbai su kai amma a ce yadda kake shekaran jiya haka kake jiya haka kake yau kuma ana ci gaba da karantar da kai alkur'ani to akwai raunin tasirin alkur'ani tattare da kai Allah ya ce inda ma dutse muka saukar wa alkur'ani da dutse ya rusuna inji Allah da ya zan mai tsoron Allah dutse da ƙarfinsa da taurinsa to ina mutum to amma gashi nan muna karatu ana karantar da mu ko a jikinmu haka ne almajiri almajiri almajiri ko malami shi mai karatun bambancinsa da sauran mutane sai ka samu karatun ne da fassarawa in an sa littafi a gabansa zai karanta ya fassara idan an sa ƙur'ani a gabansa zai karanta ya fassara amma inda za a fito cikin anguwansu ba yadda za a yi ka gane ya san addini saboda yi da hali mai kyau haka ne ba za ka gane mai addini ne ya san ilimin addini ta hanyar ibadarsa ba ba abinda zai nuna maka wane ya san addini ya fahimci addini ko ta hanyar ibadansa ko ta hanyar sadakokinsa ko ta hanyar ayyukan alkhairinsa ko ta hanyar mu'amalansa a'a a dai a karanta a fassara anan za a bambance amma in aka cire littafi a gabansa sai ka samu wani wadda bai iya haɗa baki ba a anguwansu ya fi shi kirki ana samun haka ko ba a samu ana samu saboda aka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah Allah ya saukar mana da shiriya ne domin mu shiryu Allah ya saukar mana da shiriya ne domin mu shiryu in mun nemi shiriya Allah zai shirye da mu amma in ka ki ka yi biyayya Allah zai dauko mala'ika ya zo ya canza ka ne Allah zai turo mala'ika ya zo ya canza ka ne ba zai yiwu ba dole sai ka yi yunkuri sai ka samu tallafi da agaji na Allah subhanahu wata'ala mu yi kokari karatunmu ya dinga shiga cikin ayyukanmu in mun yi magana akan imani mu tsantsanta imaninmu in mun yi magana akan tauhidi mu kaɗaita Allah da ibadunmu mu kore kowace irin na ƙasa da tawaya ga Allah subhanahu wata'ala idan mun yi magana akan tafarki mu tsantsanta bin tafarkinmu bisa tsarin da Allah ya shimfiɗa na alkur'ani da sunna mu kwaikwayi hanyar magabatanmu na ƙwarai mu'amalolinmu mu yi mu'amaloli irin na addini mu'amaloli irin na alkur'ani da sunna mu tsaya a kan ibadunmu don neman kusanci a wajen Allah mu tsayu a bisa ayyukan alkhairi domin samun tsira wannan ne mai addini wannan ne mai addini wa lamma wa anna lamma sami'na alhuda suka ce lokacin da muka ji shari'a sai muka yi imani da shi faman yu'min bi rabbihi suka ce duk wanda yayi imani da ubangijinsa duk wanda ya gaskata Allah ya gaskata sakon Allah faman yu'min bi rabbihi duk wanda yayi imani da ubangijinsa fala ya khafu baksan wala rahaka to ba zai ji tsoron wata tawaya ba a ce ya aikata wani aiki na alkhairi a ce ya aikata wani aiki na alkhairi kuma an tauye wannan aikin ya ce kar ya ji tsoron haka don allah ba zai zalince shi fala ya kafa baksa ya aikata da'a ya yi biyayya ma allah a je a mishi durmukyal a danne aikin alkhairin ya ce kar ya ji tsoron haka allah baya zalunci wala ya rabu ka ahada wala rahakan kar kuma ya ji tsoron da a ƙara mai laifin da bai yi ba wani abu sai Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya tsaya ya yi da'a ya yi biyayya zai je ya samu ayyukan alkhairinsa ninkin baninki ba za a rage mishi aikin alkhairinsa ba sannan ba za kuma a ƙara mishi laifi don a kama shi ba a ranar alkiya Allah ya samu dace to sai Allah ya ce فأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون suka ce lallai a mu akwai musulmai waɗanda suka mika wuya suka yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa minnal qasitun sannan akwai fajirai karkatattu suka ce akwai a cikin mu jama'a muna jin wannan bayani wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun suka ce akwai musulmai a cikin mu wanda sun mika wuya ma sun mika wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi biyayya wa minnal qasitun sannan akwai baudaddu akwai karkatattu waɗanda suka baude kaga dai yadda abubuwan yake gudana a cikin su haka mu ma yake gudana a cikin mu faman aslama to duk wanda ya musulunta faman aslama duk wanda ya mika wuya fa ula'ika taharraw rashida waɗanda suka miƙa wuyan Allah yace sun yi ƙirda don shiriya da dace makansu wa ammal qasitun amma bauɗaɗɗu karkatattu kangararru fa kanu li jahannama hataban Allah yace to su kan makamashi ne na jahannama lissafi ya fito fili a cikinmu akwai salihai a cikinmu akwai waɗanda ba salihai ba a cikinmu akwai waɗanda sun miƙa wuya ma Allah sun sadaukar sun yi biyayya sun yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin mu akwai waɗanda suka bauɗe to kuma sai suka yi bayani suka ce faman aslama duk wanda ya miƙa wuya fa ulaika taharraw rashada to waɗanda suka miƙa wuyan sun yi sun yi kirdadon shari'a da dace makansu sun dace da daidai wa ammal qasitun amma waɗanda suka bauɗe suka karkace fakanu li jahannama hataban su kuma makamashi ne na jahannama wannan shine lissafin kuma shine amsar idan mutum ya bi daidai ya bi shirya to ya dace da sakamako na dindindin ya dace da sakamako ta har abada idan mutum ya karkace idan mutum ya bauɗe to nan kuma ya dauki hanyar jahannama ya zama makamashi fakanu li jahannama hataban sun zama makamashi ma jahannama to ashe kenan kaga hanyar a fili take shine Allah ce wa jadai najadaini idan shirya ce idan shirya ce Allah ya ce nayi bayanin ta tiryan tiryan makowa idan bata ce Allah ya ce nayi bayanin ta filla filla makowa wadda ya ɗauki hanyar shirya ya miƙa wuya wa Allah ya miƙa wuya wajen biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki ya ce to ya ɗauki hanyar shirya kuma ya ɗauki hanyar dace kuma zai dace ya zama abucin gidan aljanna wadda ya bauɗe ya ƙiya bi Allah ya ƙiya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya zama kamashi na jahannama kaga shikenan kowa sai ya ɗauka ma kansa hanyar da ya ta dace da shi kullum ya amadu ala shakilati kowa ya duba hanyar da ta dace da shi ya ɗauka amma dai Allah ya yi bayanin kowace hanya ya yi bayanin kowace hanya ya yi bayanin hanyar shirya Allahu akbar yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa mutunna tamutunna ayyuhal Ta guma haƙƙa tuƙaci wala ta mutu na illa wa'antun musulmin. Ya Amanu, Allah ce ya ko waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah. Itaƙullaha, haƙƙa tuƙatihi ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah. Ma'ana ku kure manejinku wajen jin tsoron Allah. Sai ce wala ta na illa wa'antun musulmun. Kar ku sake ku mutu. kar ku sake rayukanku su fice a jikinku Allah ce illa wa antum muslimun face kuna masu miƙa wuya ga Allah kuna masu miƙa wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana kuna musulmai cikakkun musulmai Allah ce kar ku bari ku mutu face kuna cikakkun musulmai ku kure manejinku ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah Allah ce kar ku bari ku mutu face kun miƙa wuya wa Allah ku miƙa wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce ku ji tsoron Allah wannan ita ce hanya kuma ita ce shari'a kuma ita ce sutura makai mutum ya ɗauki hanyar alkhairi imani da ayyukan alkhairi to ya yi sutura makansa wadda ya ɗauki bauɗaɗɗiyar hanya wadda ya ɗauki bauɗaɗɗiyar hanya zai yi nadama a lokacin da nadamar ba za ta amfane shi ba e Allah ya da labarin waɗansu a cikin alkur'ani lokacin da suka shiga nadaman sun bi abokai sun bi 'yan gararin duniya sun fantsama marayuwar duniya yau kuma mutuwa ta zo ta cin musu ba su dawo kan hanya ba wa yau mai abu zalimu ala yadaihi ya أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خرولا الله يتوى ويوم يعض الظالم على يديه رند الظالمي زي sanya hannayensa ينسى cikin bakinsa يتشيزا ciza saboda nadama wa yau mai abu zalimu ala ya kulu ya laita ni ta hastu ma'ar rasuli sabila zai ce ya kai tona ya nadama ta ina da na riƙe hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin tafarki to kaga ai yana maganan ne a lokaci lokacin ya kure ya laita ni ta hastu ma'ar rasuli sabila da na riƙe tafarki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na bi hanyar manzon Allah ya wailata laitani lam'atta attakis fulanin khalila zai ce na damata bakin ciki na da barriƙiwa ne a matsayin masoyi gare ni ba to ya biye ma 'yan duniya waɗanda suke harƙalla da sharholiya a rayuwar duniya laƙad ni ani zikiri ba da ni. ya ɓatar da ni daga ambaton Allah daga addinin Allah daga alƙur'ani da sunna bayan Allah ya shirya da ni ya nuna mun hanya bayan shirya ta zo mini na ganta ta bayyana mini na biye mishi yau kuma gashi na tabe shi yasa a rayuwar duniya ka tsaya akan tafarki duk wanda ya bauɗe dama hanya biyu ne kowa ya bi hanyarsa hanyar imani da ayyukan alkhairi hanyar fajirci da kuma kafirce ma Allah duk wanda ya ɗauki wannan hanyar karkabe shi ko ubanka ne karkabe shi duk wanda ya ɗauki karkatacciyar hanya karkabe shi ka yi tafiya tare da masu imani ka yi tafiya tare da masu kyakkyawan aiki kar ka biye ma waɗanda suka bauɗe za ka zama makamashi na jihannama ranar alkiyama ka yi ƙoƙari ka kyautata rayuwarka yadda Allah ya ambata mana kar ka mutu face kana mai mika wuya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga lokacin da ka yi haƙuri ka lallaɓa rayuwar nan mutuwa ta cin maka a kan doron musulunci da aiki mai kyau to wahala ka gama wahala ka gama idan ka biye ma duniya mutuwa ta cin maka akan mummunan hanya to wahala kuma a ranar ka fara idan mutum ya yi haƙuri da rayuwa duk wannan harƙallan da ake yi ka dinga ma kanka faɗa don baka san ran da za ka bar duniya ba ka dinga ma kanka nasiha baka san ran da za ka bar duniya ba ka dinga ma kanka faɗan ta natsu baka san yaushe zaka rabu da rayuwa ba shi kuma Allah ya ce ku kure manejinku wajen imani da tsoron Allah kar ku sake ku mutu face kuna musulmai waɗanda suka miƙa wuya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to lokacin da mutuwar za ta cin maka ka sani ne baka sani ba kai haƙuri ka rike addininka da kyau kai haƙuri ka rike addininka da kyau ka yi haƙuri ka rike addininka da kyau kar ka sake addini ka shiga wata badakala a wannan rayuwar idan kai haƙuri da ɗa'a ma Allah ɗa'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shikenan ka dace yadda muke taren nan haka zaka je ka zauna da manyan annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da salihai wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim fa wa man yuti illaha wa rasula duk wanda yayi da'a wa Allah yayi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ai ya kiyaye addininsa ya kiyaye alqur'ani ya kiyaye sunna Allah ya ce wannan mutum ko waɗannan mutane fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to suna tare da waɗanda Allah ya ni'imtar da ni'imominsa akan su minan nabiyina daga cikin annabawa duk wannan abu da kaji ake cewa fir'auna da annabi musa fir'auna ya ce kaza annabi musa ya ce kaza idan ka dace da kyakkyawar makoma ranar alkiyama kai ma da kanka za ka tuntubi annabi Musa ya gaya maka abin da ya faru da kanka za ka tambaye shi duk waɗannan ababa da kake ji annabi yusuf yayunsa sun ɗauke shi yan uwansa sun ɗauke shi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza in ka yi haƙuri in ka yi haƙuri akan addini in ka yi haƙuri za ka je ga ka ga annabi yusuf yana maka bayani akan waɗansu abubuwa fa'ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina daga cikin annabawa wasu dikin da su dikai, wasu hada da shahidai wa salihin da salihai wa hasuna ula'ika rafiƙa Allah ce kai waɗannan mutanen arziki sun samu kyawawan abokan rayuwa abokan zama bayan sun yi da'a wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin na haƙuri ne abin na haƙuri ne in ka ga garafin ƙarfin zuciyarka in ka ga garafin ƙarfin zuciyarka in ka gagara fin karfin zuciyarka to shi kenan sai shaidan ya yi amfani da wannan damar sai kai kai baro idan ka daure ka daure domin dama matsala ce ta fin karfin zuciya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa amma man kafa makama rabbi duk wanda ya ji tsoron matsayin Allah ya tuna girman Allah ya tuna zai tsaya a gaban Allah wa naha nafsa anil hawa ya hana ransa bin abin da take so ya hana kansa ransa bin abin da take so Allah ya ce fa innal jannata hiyal ma'wa shikenan aljanna ce makomarsa matsalar dama na kafi karfin zuciyarka ne amma kai a ce idan rashawa ta shigo ofis ɗinka ba za ka iya fin ƙarfin zuciyarka idan ka ga cin hanci ba za ka iya fin ƙarfin zuciyarka ba idan ka ga mace ba za ka iya fin ƙarfin zuciyarka ba in ka ga wani abu na son zuciyarka ba za ka iya fin ƙarfinsa ba wa amma man tsaga wa asarar hayatar duniya fa innal jahima ma'awa wa amma man tsaga wadda ya ƙetare iyaka Allah ya sa doka ya tsallake doka wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya domin dama bin rayuwar duniyan shi zai sa ka tsallake dokar Allah Allah ce to daga lokacin da mutum ya ƙetare dokar Allah wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya ma'ana ya fifita jin daɗin rayuwar duniya me za ka yi da rashawa ai kana so ai ka ji daɗi ne a rayuwar duniya wani abu kake so ka yi da kuɗin me zai sa ka bi matan banza shi ne fifita rayuwar duniya kana so ka ji daɗi ne a rayuwar duniya me zai sa ka je ka yi kidnafin ko ka yi fashi da makami kana so ka samu kuɗi ne don ka ji daɗi a rayuwar duniya me zai sa ka je ka yi shirka da Allah saboda wata bukatar ka ce da kake so ta biya a rayuwar duniya Allah ce to yi fifita rayuwar duniya fa innal jahima hiyal ma'awa Allah ce wutan jahim ita ce makoma ai kaga lissafi ya fito fili idan mutum ya ƙetare dokar Allah ya fifita rayuwar duniya Allah a ƙur'ani ya ce wuta wadda ya ji tsoron Allah ya fi ƙarfin ransa ya fi ƙarfin zuciyarsa Allah ya ce aljanna ba magana ya gane ba shi kenan kowa sai je ya aiki Allah ya ce faman aslama duk wadda ya miƙa wuya ma Allah fa ula'ika taharraw rashida waɗannan sun nufi shirya sun nufi shirya sun nufi shirya kuma da su dace da shirya wa ammal qasituna amma wadda suka bauɗe karkatattu fajirai fakanuli li jahannama hataban Allah ce su kuma sun zama makamashi na jahannama sai Allah ya ce فأن wa Allah kamo ala tarikati Allah ce inda za su tsayu akan tafarki na shirya aljanu ne mutane ne wa Allah kamo ala tarikati inda da su tsaya akan doron shari'ar Allah abinda ubangiji ya dora su yi na yi bari na bari la an ma'an gadakan Allah ce da mun shayar da su ruwa mai yawa mai albarka Allah ce da sun ga ni'imomi da alkhairi ita rayuwa gaba ɗayanta gaba ɗayanta gaba ɗayanta da alkhairin da yake cikinta yana hannun Allah idan ruwan sama ya sauko to Allah sai ya baza ni'imomi dabbobi su yi kyau a samu makiwata mai kyau a samu gashi mai kyau wadda za a yi sutura da sake-sake masu kyau a samu abinci wadatacce a samu karfin tattalin arziki Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati inda mutane za su tsaya akan hanyar Allah la kuma an gadaka da mun shayar da su ruwa mai yawa mai albarka mun karanta wannan da misalsalu da yawa a karatunmu na suratul nur alaihi salatu wasu bin Allah shi ke kawo walwala bin Allah shi ke kawo walwala bin Allah shi ke samar da ni'imomi da wadata waɗanda suka juya baya ma'alla suna shiga kunci da masifa suna shiga kunci da masifa ka matsalar da mutanenmu ba su fahimta ba da yawa Allah a wani hadisul kudusi yake cewa yabna adam ya kai dan adam tafarrak li ibadati ka ba da lokaci wajen bauta na ka tsaya ka bauta mini am da raka ginan wa da faqarak zan cika zuciyarka da wadata sai in toshe ƙofofin bukatarka hadisi ne ingantacce tafarrak li ibadati Allah ya ce ka sake jiki ka bauta mini am la'uso da raka ginan zan cika zuciyarka da wadata wa asud da faƙarar in toshe bukatunka abu kaza zai taso abu kaza zai taso abu kaza zai taso Allah ce zan toshe wa illam tafa'al in kaƙi mala'atu ya dai ka shigulan sai in cika issues matsaloli sai in cika hannunka in cika maka rayuwa da matsaloli wala asud da faƙara, baran toshe kofofin bukata ba ma salu ka ka gane lissafin Allah ce ka tsaya ka sake jiki ka bauta mishi misali idan zai baka dubu goma sai ya sa maka bukatun dubu takwas ko dubu bakwai ko dubu tara rikicin da za su taso ya ce sai in tare ya ce idan kaki sai in baka dubu hamsin sai in buɗe rikicin dubu ɗari da hamsin haka mutanen mu ke ya ce ka bauta zuciyarka za ka samu wadatar zuci Allah ya ce kuma bukatun da za su taso Allah ce zan toshe su idan kaki ya ce zan cika hannunka da matsaloli rigingimu ga sunan kala-kala kuma ba zan toshe kofar bukatu su yi ta karuwa ba to shi yasa karka dinga wai damuwa wai ka ga wani da wata katuwar jib wai damuwansa in aka dora maka sai ka mutu yadda kake gani yana da wadatan in kasar rikicin da aka bude mishi suna nan da yawa to kai idan ka ce za ka bauta ma Allah sai ya rufa maka asiri sai duk waɗannan rigingimin ubangiji ya toshe su ga kadai ba dukiya kake da shi ba amma saboda ka tsaya ka nufi Allah da ɗa'a shikenan waɗancan rigingimin ya ce sai in toshe su abin da yake baka kuma sai ya sama wadatar zuci da su ba an samu zaman lafiya ba an samu zaman lafiya wa Allah wista kamu ala tariqati Allah ce inda bayi sun tsayu akan tafarki la an ma'an kan. Allah ce da mun shayar da su ruwa mai yawan zuba kuma mai albarka da ni'imomi da wadata da sun wata gare su ba a taba waɗanda suka bi Allah suka tabe ba ba a taba ba suka bi Allah suka tabe ba a taba ba ba a taba kuma waɗanda suka juya baya ga Allah da kuma shari'ar Allah kuma ba su lalace ba ba a taba ba Allah ya taimake mu wajen tsayuwa akan daidai da aiki da daidai sai mu kwana anan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk